Assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da wannan lokaci da fatan kowa na lafiya barkamu da shan ruwa wai dan girman Allah shikenan mu talakawan Najeriya wai dan girman Allah shugabannin nan me muka yi muku ku tuna fa lokacin da za ku auri matan ninku shugabanni kun je kun yi kun je kun yi yarjejeniya da iyayen matanku lokacin da kuka ce za ku auri matan nan suka ba ku sharaɗi cin su shan su tufafin su ce kun yadda har ƴaƴan in an haifa kuka ce kun yadda to ku sani fa yadda kuka yi wa iyayen matan ku wannan alƙawari haka kuka yi wa Allah to ka auri mace biyu ma ko uku ko hudu ko ɗaya zaman lafiya bai wadata a gidan ba to ina ga kuma ka ce za ka iya riƙe mutum sama da mutum miliyan ɗari biyu yadda kai wannan alƙawarin fa ga iyayen mata ka ka zo kai wa Allah fa in dai ka zo ka fito za shugabanci kuma allah baka shugabancin nan ka tabbata wa allah ne wannan alkawari za ka cika ka ce za ka ɗauki nauyin bayansa tamkar yadda matanka da 'ya'yanka cinsu shansu suturarsu sannan lafiyarsu kamar yadda za ka wa 'ya'yanka haka ka ɗaukar wa allah alkawarin nan shi ne ma'anar rantsuwa da alkur'anin nan to amma gashi ana kashe mu ana sace mu da yake talaka ake ɗauka ba a damu da mu ba ba a damu da mu ba ko a jikinku to ku sani wanda suka damu da damuwar talaka allah dan tsarkin mulkin ka ka taimake su wanda kuma ba su damu da damuwar talaka ba allah kar ka damu damuwarsu ko su wane ne in masu shiriwa ne kuma allah ka shirya su sannan mu talaka mu tashi mu kare kanmu kare kanmu ba ina nufin mu ɗauki makami ba wannan watan ibada ne watan da allah yake so kuma a daidai lokacin ƙarshensa mu dage da addu'ar neman kariya da kuma shirya da kuma mu kanmu mu roƙi allah ya gyara zukatunmu tsakaninmu da shi domin wasu abubuwa da suke faruwa duk da sallanmu mu talakawan saboda ƙarya zambacin amana kafarta junanmu cin naman junanmu aikinmu kenan yawancinmu mu gyara zukatanmu tsakaninmu da junanmu sannan mu gyara zukatanmu tsakaninmu da allah sai allah ya gyara dukkanin wannan abu da yake faruwa da mu sannan ya ɗan talaka ka sani kaka ga iyayenka talakawa ka ce shikenan kai ma za ka dawo a talauci ka nema idan ka nema allah zai baka kakka dogara a dan iyayenka ba su da shi shikenan ka zama dan alhaji sanin da zuwa a baka 500 ko biyar da dinga baka wannan kuɗin gwara ka je ka nemu ko a yi ma hanyar da zaka dinga samun ɗari 500 kullum ta Allah domin Allah shi kaɗai ne baya gajiya da bani bani bani amma bawa kuwa mai gajiyawa ne Allah ne ba gajiyayye ba yau ya baka gobe ya baka jibi ya baka gata in ka turo haka zai ce a ce ma baya nan saboda ya gaji kuma yana nan amma allah shi kaɗai ne za ka ce yau gobe jibi ya baka daga allah sai gidan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to don haka mu allah mu riƙe manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk mai son ci gaban talaka kuma da dukkan masu hannu a wannan fitintunu da yake faruwa mai son ci gaban talaka allah ta'ala ka gyara masa dukkan wani ayyuka da ya sa a gaba na alkhairi wanda ma ya zama na shari Allah ka gyara masa su zuwa alkhairi wanda yake da hannu akan wannan wulaƙanta talakawa da ake na Najeriya da ma duniya baki ɗaya Allah mai shirya ne Allah ka shirya shi in ba kuma wanda zai shiru bane ba Allah ka gaggauta fitar da shi daga cikin nagartattun bayanka sannan ku duba akwai mutane suna nan bayan Allah bayin Allah su suna yin abu ma suna faɗi kar a faɗe su su wanda suka yi shi shi ya sani ku duba wannan bawan Allah alhaji sani sha'aban dan biran ɗin zazzau yadda yake abin alkhairi yadda ya ɗauki ɗan talaka ɗansa ne yadda ɗansa zai je ƙasar waje ya karatu haka ya ɗauki ɗan talaka